Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin dacewa mallafar mamuji. Idan mai sauraro bai manta ba a shirin mu da ya gabata. Mun sai ne inda muka ce Anisa zubewa ta ya kasa cikin bakin ciki. hawa yana fitowa daga idanuwanta saboda ko kaɗan ba ta da ƙarfin kwatar kanta. Binta ya yi ƙasa ya cicibe ta ya nufi bedroom da ita. cikin zaƙuwa dan je yake idan bai yi gaggawa ba yanzu nan zai iya rasa ransa a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba kura mata idanuwansa ya yi nan jikinsa ya haurawa ita kuwa ta tattaro karfi da kyar ta ture shi amma ko motsi bai yi ba saboda karfinsa da nata ba ba ne lasar ta ya fara yi ta ko'ina hakan ya sa ta ɗaga hannunta da kyar ta lalubo fitilar bakin gado ta ɗago ta da kyar ta kwaɗa masa aka wata razananniyar kara ya saki tare da zubewa a gefen gadon asume faɗawa ta yi ƙasan gadon ta rarrafa ta fito falo da kyar ta kai kanta bakin firdin da ta hango a falon ta buɗe shi da kyar ta lalubo robar ruwa bata tsaya la'akari da sanyin ruwan ba ta buɗe robar ta juye wa kanta har fuskarta saboda tunanin ko za ta rage jin mayan da take yi ta samu karfin guduwa sanyin ruwan ya shige ta sosai ta girgiza kanta ta ji wani dan karfi ya shige ta haka ma mayan ya ragu Mikewa ta yi da sauri ta nufi kofa ta fice daga gidan. Ta fara sauri tana waiwaye gashi ko dan kwali babu a kanta. Ga rigarta sai ja da ƙasa take yi saboda yanayin ɗinkin bridal gown ne. A firgice tashi ya dudduba ya gabata nan ta gudu. Ɗaki ya koma da sauri ya shirya. Don gwara ya je gida su sanarwa iyayen Anisa sun fasa akan maimakon ta riga shi ta tona masa asiri gare ya riga ta Da mugun gudu ya isa gidan ko zama bai yi ba suka ɗunguma zuwa gidansa Anisa. Tayar kuwa tun da garin Allah ya waye bai fito ba yana ɗakinsa, ya rufe kansa banda zubar hawaye babu abin da yake yi. Sai da ta yi tafiya sosai cikin ƙarfin hali, saboda har lokacin ƙarfin jikinta bai gama dawowa ba, ga rigarta da ta yi mata wani irin nauyi sai ja da ƙasa take yi. Jiri ta ji ya fara ɗibarta, kanta ya fara jujjuyawa, ta sulale a ƙasa daidai wani mai nafef, ya saurin tsayawa, ita kuwa ta tattaro ƙarfi ta faɗa cikin nafef ɗin, tana faɗa masa inda zai kai ta cikin ƙarfin hali. sosai saba suka razana da zancen janyewar da su tayar suka yi dadin jamal kuwa ransa ne ya yi mugun ɓaci ya kalli su kawun ya ce amma dai wannan harkar karanta sosai kuka nuna mana don ban ga dalilin fasa auren ba kuma tsabar wulakanci sai da ya rage awa biyu da ɗaurin aure sannan za ku fasa an ce muku ba za a ganta ba ne ko kuwa duk cikin son zubar mana da girma kuke yi kawun tahir ya ce alhaji haƙuri shi ne abin da zan kuma baku don nima na san hakan tozarci ne gare ku amma wallahi uwar yaron ce ta kafe akan aure dai ba za a yi shi ba abin anisa kuwa tsabar takaici da bakin ciki ko magana ya kasa yi musu sai kallon takaici da yake aika musu dadin Legas ne kawai yake ta faman fada wata bakar mota ce ta faka nesa kaɗan da kofar gidan nasu saboda motocin da suka fara cika a layin na yin ɗaurin aure saurayi ne kyakkyawa ajin ƙarshe ɗan kimanin shekaru ashirin da biyar zuwa da shida ba baki bane haka ma ba fari bane. sai dai hutu da jin daɗi tare da kwanciyar hankali ya sa fatarsa haske tare da wani irin sheki. Sanye yake cikin wata da kakkiyar shadda sky blue mai laushin gaske, haka ma hular kansa blue ce sai kuma agogonsa wato Rolex da ke ɗaura tsintsiyar hannunsa. Ba kowa ba a ciki face Jamal Muhammad Abdallah. Babban amininsa Yusuf wanda ya ɗauko shi daga airport ya fito daga cikin motar shi ma cikin nasa adana ɗaurin auren. Cikin gidan suka nufa kai tsaye. Ahmad da ke harabar gidan tare da wasu baƙi ya saurin karasowa gurinsa yana cewa ya Jamal sannu da hanya. Ɗan sakin fuska ya ya amsa tare da wucewa kai tsaye lokacin daidai fitowar su abba ga baki ɗaya daga falon. Tsayawa ya ya gaida su abban suka amsa kowanne raya jagule kafin su ƙara yin wata magana sai ga su ummi da mami sun yi so gurin. Ahmad ma matsowa ya ya tsaya ganin kamar dukkan iyayen nasu cikin wata damuwar bayan taɓatan nisa. Habib ne ya kuma bude baki ya ce, To za mu tafi, Allah ya haɗa kowa da rabansa, haka ma Allah ya shirya muku ‘yarku, don gaskiya abin da mamaki. Sai dai kawai mu ce Allah ya sa ta gane idan ma wani ne yake hore mata kunne. Wani mahaukacin mari ya ji ya sauka a fuskarsa, sai da ya yi baya kamar zai kife ya ɗago da sauri idanuwansa jajir ya kalli wanda ya kwaɗa masa marin. Cikin takaici yake kallon Jamal, amma sai ya ga ya yi masa wani irin kwarjini ya joya a fusace zai fita Ba zato ya ji saukar wani marin. Yana dagowa ya ganta tsaye tana tsayayar da hawaye. Babu wanda ya lura da zuwanta sai lokacin da ta yi marin. Ummi ce ta yi wurinta da sauri cikin farin ciki ga kuma bakin ciki. A hasale ya kalle su ɗaya bayan ɗaya ya ce, "A haka kuke son aure 'yar taku?" Yarinyar da ta gudu ta kwana a gidan namiji a daren ɗaurin aurenta? sannan kuma ta ɗaga hannu ta mari babba a gaban ku amma ba za ku iya ɗaukar mataki ba? To tabbas wannan marin wallahi sai kin yi da na sanin yinsa a rayuwarki dan sai ya zamar miki masifa. Kai ma kuma kasancewa baka mari banza ba. Sannan ba zan san kun ji haushin fasawar mu ba sai kun sama mata miji a yau din kun ɗaura mata aure. Ko da yake ma wani mai juyayyen kwakwalwar ne zai aure ragowar wani. Hannu Jamal ya kuma ɗagawa zai kai masa wani marin. Abban Anisa ya rike hannunsa cikin takaici da bakin ciki. Ga zuciyarsa da ta yi masa wani nauyi ya dafe ta tare da girgizawa Jamal kai. Mu dai ba ma yi a kai wa wani idan kuma gaskiya ne ga ɗan kunan mai zafin kai sai ku ɗaura masa mu dai mun fasa. Ficewa suka yi daga gidan, hannunsa na kan kumatinsa har lokacin. Kukan bakin ciki ne mami da Anisa suka sake lokaci ɗaya, sannan Anisa ta salale a wajen a zuba a sume. Ummi ce ta kamo ta jikinta a tsorace, sannan ta sa Ahmad ya daukar mata ita suka kai ta sama ɗakin mami. Jamal kuwa fitowa ya shaida Yusuf suka bar gidan. Yana mamakin yadda sam wani lokacin mata ba su da tunani komai girman su. Yanzu gashi ita wannan ta je ta fara yin soyayya da wanda san familinsa ba su da tunani ballantana mutunci. Unbelievable abin da ya faɗa kenan sannan ya matsa fuska. Sosai gidan ya ƙara kaurewa da 'yan hayaniya. Gayan ɗaurin aure tuni suka cika layin unguwar. Tsitsaba suka yi a falon cikin jimami da kuma kunyar yadda za su sanarwa da jama'a an fasa ɗaurin auren. Jiniyar isowar gwamna da tawagarsa ta cika unguwar suka kalli juna. Abba cikin sanyin murya ya ce, Alhaji, ka je ka sanar da jama'a an fasa ɗaurin auren, kada mu bar su su yi ta faman jira. Mami na jin haka ta fashe da wani kuka, antin mami ta dafa ta ita ma cikin tsananin damuwa. Jiki a sanyaye dadin Legas ya fito cikin jama'ar yana gaggaisawa da mutane, manyan sanatoci da membas da kuma gwamnoni da manyan alkalai ga maroka ta ko'ina sai waka suke yi, jin ya sam ba zai iya ba. Ya joyo zai dawo cikin gida kenan sai ga Jamal ya dawo yi musu bankwana zai koma tunda dai auren an riga an fasa shi. kwarjininsa da cikar zatinsa da dakakkiyar shigarsa ta sa maroƙa na ganinsa suka zagaye shi suka yi masa kirarin ango saboda tunanin shine angon kallon da bai fi sakan goma ba da tunani ya sa dadin sakin wata ajiyar zuciya ya nufa cikin gida kallon abban yayi ya ce Justice, insha Allah, na samar mana mafita. Ku fito yanzu nan a fara gabatar da ɗaurin aure lokaci na tafiya. Abin bai ce komai ba, ya miƙe suka fita saboda ya san dadin komai ya zaɓar wa Anisa daidai ne. An ɗaura aure kimanin karfe biyu na rana. Abba shine ya yi walaccin ango yayin da babban sa former Justice Rufai ya yi walaccin amarya nisa. Na aka fara gabatar da ɗaurin aure. Babban sarkin Maroka ya fara yaɗawa cewa yau ranar Asabar 12 ga watan Satumba an ɗaura auren Jamal Muhammad Abdullah da Anisa Justice Sanda a kan sadaki naira dubu ɗari. Yusuf ne ya ji abin da maroƙin ya faɗa ya juyo yana watsawa Jamal kallon mamaki yana cewa amma wallahi gayan nan ka raina min hankali dama auren ka ne za a ɗaura ka ruɗe da cewar na nisa ne wayar da yake tun ɗazu da aishansa ya kashe yana kallon Yusuf cikin limshe fararen idanunsa ya ce me kake faɗi ne Yusuf hararsa sayayya ce kaga rainin wayan ya isa haka kuma maroƙa ne suka yanyame su kafin su samu zarafin cewa wani abu kirari suka fara yi kafin ka ce me yusuf ya fara yi musu barin kuɗi cikin farin ciki ba tare da ya nuna damuwar komai ba kallon mamaki jamal ya tsaya yi sannan shi ma ya fidda kuɗi ya basu ba tare da ya san me ke faruwa ba maroƙa a cikin jin daɗi suka ci gaba da waso kirarin su saboda ganin yadda Jamal da Yusuf ke musu barnerori wayarsa ce ta yi rangin da kamar ba zai ɗauka ba sai kuma ya duba siririn tsaki ya ja sannan ya ɗaga wayar tare da barin gurin ya nufa cikin gida bangaren da yake a matsayin nasa duk lokacin da ya zo gidan can ya nufa komai fes yake sai kamshe ne ke tashi ga dukkan alama ahmad kaninsa a nan ya sauka zama ya sofa tare da haɗe kafafuwansa yana amsa wayar cikin rashin fahimtar mai aishan ke faɗa masa a hankali ya ce ki kwantar da hankalinki aisha saboda kwata-kwata ba fahimci abin da kike faɗa ba wani sabon bakin ciki da takaici suka taso mata amma gudun kada ransa ya ɓaci sai ta danne ta ce captain captain kawai wata friend ɗina ce ta aika min message cewar kayi aure ina nufin an ɗaura maka aure a yau Lamshe idanuwa ya yi cikin sanyin murya ya ce, Isha, jiki ya sanyaye ga wani bala'i da ke canta, amma ta danne ita ma cikin sanyin murya ta ce, Na'am, Captain, Isha me kike son na faɗa miki ne yanzu? Ina son ka faɗa min gaskiya ne ko kuma saɓanin haka. Aisha kin san me? Ko da auren nai ban ga wani dalilin kyan faɗa mikin ba saboda ina da damar yin dukkan abin da nake so. Sannan kada ki sake jin irin waɗannan maganganun ki ce zaki faɗa min kin ji? Ba tare da hankalinta ya kwanta ba ta ce insha Allah captain. ya so janta da hira amma jin duk ta yi sanyi hakan ya sa ya kashe wayar daidai shigowar yusuf yana sakar masa dariyar keta ya ce ango za ka sha mai fa ba tare da ya ɗago ya kalle shi ba ya ce, "Oke, Kai ne Fred ɗin da Aisha take faɗa kenan. Zama Yusuf yayi ya shafo sumar kansa bayan ya cire hularsa cikin dariya ya ce, "Eh to, kusan hakan ne, duk da dai ban san me ke faruwa ba, amma dai ni ina bayan Aisha, saboda ba zan iya da rigimammiyar amaryarka ba, don ko kai da kake angon ban sanya za ku karke ba." Duk da haka bai ɗago ba yana daddanna wayar sa ya ce, Yusuf, dan Allah ka daina min irin waɗannan maganganun kaji? Dariya Yusuf ɗin ya saki a hankali saboda sosai ya hango yanayin zaman da su Jamal ɗin za su yi. a yanda ya san Jamal muskili ne mai sanyin hali da kowaho da abu ga Anisa mai masifar jan aji da ganin ita babbar yarinya ce oh ba ga san girma wanda hakan ya sa sam ko gaisawa ba sa yi da Jamal saboda tana masa kallon ɗan rainin hankali da girman kai tunda ko kallo bata ishe shi ba duk da tana a matsayin wadda ta girme shi sosai hangon rikicin zaman gashi alamun sun nuna jamal bai ma san da auren ba wayarsa ce ta yi kara ya duba ya ga aisha ce kallon jamal ya yi ya ga haya lokacin hankalinsa na kan wayarsa ya ce hello aishan captain daga can bangaren ta murya a sanye ta ce yayi yusuf filis ka taimake zuciyata daga halin da take shirin fadawa. Ka fada min gaskiyar zancen nan dan Allah Yusuf. Tausayinta ya kama Yusuf sosai saboda shi shaida ne akan irin tsananin san da Aisha ke yi wa Jamal. Duk da shi ma yana yi mata soyayya mai sanyi. A jiya zuciya ya sauke a hankali ya ce, Aisha ki kwantar da hankalinki. dan auren Jamal na tabbatar da ba zai hana shi auren ki ba saboda yana son ki. Saboda haka ki kwantar da hankalinki saboda shi ma auren a bazata ya zo masa. kuka ta sake mai cin rai tana jin wani bakin ciki akan matar da Jamal din ya aura ko ma wace ce kuka take sosai Yusuf na rarrashin ta karshe ma kashe wayar ta yi tare da wurge da ita tana fashewa da wani sabon kukan bakin ciki kallon sakanne biyar Jamal yayi wa Yusuf cikin nazarin kalamansa alamar hakikanin gaskiya ya karanto a fuskar Yusuf ya je wayarsa tare da fuskantar Yusuf idanuwansa na kokarin boye bacin ransa ya bude baki zai yi magana Ahmad ya shigo palin da sallama ya kalli yayan nasa a cikin jinjin al'amarin shi ma ya ce ya jamal sadade na kiranka lumshe idanuwansa ya ya buɗe don zuwa lokacin idanuwansa sun fara canja launi tsaye ya miƙe tare da zuba hannayensa aljihun wandon shadarsa ya nufi kofa ba tare da ya kalli ahmad ɗin da aka aiko ba daga can kasan makoshi sallamarsa ta fito saboda sosai ya ji bacin rai na shigarsa duk da bai san dalilin kiran ba amma ya fara zargin maganar yusuf da aisha gaskiya ne dan ne yanayinsa yayi ya karasa kujerar nesa da su dadin ba tare da ya ce ofan ba abban nisa shi kansa ya yi shakkar wannan haɗin na jamal da nisa da dadin ya yi saboda sarai ya san nisa da taurin rai da kafewa a kan abu gashi sam dama ba wai wani kula juna suke yi da Jamal din ba shi ma Jamal duk sanyin halinsa akwai taurin rai da kafiya a kan abu gashi sam baya wasa da kowa saboda baya son shirme ko ne a cikin al'amuransa shi yasa yake hango rudu sosai a zamantakewar auren nasu dadi ma duk ya san da wannan sai dai a ganinsa dole ɗayansu zai aje kafewar da girman kan ya bi ɗan uwansa idan lokaci ya ja gyara murya dadi ya yi fuska a ɗaure ce jamal sakamakon tozarci da aka so yi mana ta hanyar fasa auren Anisa. ya sa ni mahaifinka na yanke hukuncin nema maka aurenta a yau don haka yanzu hanisa matarka ce ina fata ka fahimce ni kuma za ka zama mai yi min biyayya abin nisa ya karɓi zancen da cewa kuma idan ma kana da wadda kake so ko a yau ne za mu iya nema maka aurenta mu hada maka da ita sosai saba suka hango tsantsar bacin ransa duk da jamal din namijin gaske ne gurin iya ɓoye bacin ransa sai dai idanuwansa ne suka nuna saboda kadawar da suka yi dagowa yayi ya kalli dadinsa sannan ya dukar da kai amma zai ce shikenan abba na gode Allah ya kara girma yana fadar haka ya mike tare da ficewa harabar gidan ya haɗu da Yusuf kallo da ya masa ya dauke kai ya nufi mota Yusuf ya kara so saka bar gidan ta gefen da Yusuf din ya kalle shi ya san tabbas ran Jamal din a bace yake Yusuf ya tambaye shi a tausashe ce ina zamu je limshe idanuwansa yayi sannan ya ce airport Anisa kuwa bata farka ba sai wuraren karfe hudu. Wanka hantin mami ta kai ta ban ɗaki ta yi sannan Amira ta kawo mata ci mai zafi ta sha tare da magani. Sallolinta ta yi tana idarwa kuwa ummi da mami suka shigo. Ummi ta ce mata bebi na ya jikin naki. Kwantar da kanta ta yi a cinyar ummin tana cewa Ummi jiki na da sauki amma zuciyata babu daɗi. Mami ce ta fita daga ɗakin don ta so ce ita ce za ta faɗa wa Anisa maganar aurenta da Jamal don ta san Nisa sarai ba ta ɓoye ɓacin ranta. Tsab za ta faɗa wa Ummi ba ta son ɗanta. Ummi kuwa a cikin farin cikinta ta ce, Baby, dama dole za ki ji rashin jin daɗi saboda fasa aurenki. amma koyaushe dama Allah maji roƙon bawa ne, domin kuwa Allah ya yi miki sauyi da mafificin alkhairi insha Allah. Ummi ciwo nake ji sosai a ta fa. Ummi ina son tahir fiye da yadda kike tsammani. Ba zan yi auren kowa ba idan ba shi ba. Cike da tausayi duk da zancen ya daki zuciyar Ummi. Ta ce, "Baby, ki daina faɗar haka, domin kuwa ke yanzu matar waninsa ce." Dagowa ta yi daga jikin Ummin tana kallon fuskar Ummin ta ce, "Ummi, Ummi ta ce, "Kwarai kuwa baby, dadinku ya ɗaura aurenki da Jamala yau." Wani marmashin takaici ta saki sannan ta ce, Ummi wani Jamal din? Ummi ta ce Jamal mana dan wanki. Zabura ta yi tsaye cikin tsananin bakin ciki da tsantsar takaici ta ce wallahi ba na son sa har cikin raina kuma ma dan ba a so na ba a kaunata sai a rasa wanda za a haɗa ni aure da shi sai Jamal yaron da na girma dan cin fuska. Kamar ta ummi ta yi jiki a sanye ta ce Baby, kada ki daga hankalinki, tunda kin ga ba kya jin daɗi. In dai akan Jamal ne, wallahi ba zan taɓa bari yayi miki wani cutarwa ba in dai ina raye. wallahi ummi ba zan zauna da shi ba dan wallahi ba na son sa kuma saukar mari ta ji a fuskar ta nan ta juyo a tsorace Mami ce a tsaye tana watsa mata kallon takaici yadda take cewa ummin fuskar wai ba ta son danta. sai a lokacin wasu hawayen takaici suka gangaro mata ta durkushe a ƙasa tare da sakin kukan takaicin Jamal da koma wane ne ya haɗa wannan auren. Anisa tun a daren take ta faman kuka Shi yasa Kola ta tashi da safe ta sun kumbura. Fushi take yi da kowa a gidan don haka ko breakfast bata fito ta yi ba. Ummi ta so zuwa ta rarrashe ta, amma mami ta dakatar da ita ta hanyar miƙewa ta nufi ɗakin. Zone ta tarar da ita a gaban miro daure da towel alamun daga wanka ta fito. Akwatunan ta mami ta jawo ta bude wardrobe. Ta kwashe kayan ciki tsaf ta jera mata su a cikin akwati. Ta rufe akwatunan ta matsar gefe tare da zama a bakin gado ta fuskanci nisa. hawayen da take dannewa ne suka gangaro mata ta dauke kai daga kallon bangaren mamin nisa hakan da kike kokarin yi bai da bambanci da abin da su tahir suka yi mana na fasa auren yarmu a ranar ɗaurin aure mu ne iyayenki da suka fi duk wani mai son ki ƙaunar ki amma kike ƙoƙarin bijirewa bukatar mu akan wani dalilin ki na banza shi Jamal ɗin da kike rainawa kina masa kallon wanda kika fi karfi tabbas idan baki yi a hankali ba wata rana sai kin zubar da hawaye a kansa musamman ma akan sansa da ƙaunarsa da jajayen idanuwanta ta kalli mami murya a kare ta ce mami dan Allah ku tausaya min kada ku yanke min hukuncin da zai lalata farin ciki na wallahi ba laifina ba ne da na kasa son na iya kokarin dannewa amma na kasa ko dan saboda ummi amma wallahi mami ba na son ko sunansa na ji ana faɗa a matsayin mijin da nake aure takaicin nisar ne ya fara kama mami amma saboda son tararrashe ta sai ta rake ta ce nisa ki daure ki yi wa iyayenki biyayya ko dan yadda dadin Jamal yayi seven ɗin abbanki daga tozartawar da su tayar suka yi ƙoƙarin yi mana a bainar mutane. A ɓangare ɗaya, haka zaki saka wa ummi da tsantsar soyayyar da take yi miki tun kina kankanuwa? Nisa ko kunyar ta bakya ji na yadda kika fito kai tsaye kika nuna bakya kaunar danta da take matukar so? Hawaye ne suka gangaro a fuskar Nisa ba tare da ta goge ba. Murya a karye ta ce, "Mami, har abada ba zan ki jinin ummi ba, amma wallahi mami ba na son sa a matsayin abokin rayuwa." tsoke fuska mami ta yi tare da miƙewa tsaye ta ce, "Tunda lallashi baya yi miki sai an yi miki yadda zaki fi ganewa. Ki tashi ki saka kayanki. Karfe goma flight ɗinku zai tashi zuwa Lagos kuma wallahi a matsayina na mahaifiyarki ban yafe ba idan kika ce komai akan tafiyar nan ficewa ta yi a fusace ta koma falo Bakin ciki da takaicin da Nisa ke ciki ba mai faduwa ba ne, kawai ta danne abinta a cikin ranta tare da ɗaukar wa kanta mugayen alkawararraka a kan Jamal da bai ma san tana yi ba. Dan shaitini ya je zancen auren a gefe ya mai da hankalinsa a kan al'amuran gabansa. Abba sosai ya yi mata nasiha haka ma mami duk da tana fushi da ita sosai. Nasir ma na gida a ranar saboda asabar ce babu makaranta. Sosai ya shiga damuwar tafiya da antan tasa duk da kullum sai sun yi fada saboda shagen son girmanta da raina shi da ta yi yayi wanda shi kuma baya son hakan dan shi ma ya ce so yake idan ya girma ya zama kamar yaya Jamal har suka yi Salegas bata ce kala ba haka ma ba ta yi koguntun hawaye ba saboda alkawarin da ta yi na ba za ta ƙara zubar da hawayenta a banza ba. Ahmad ne ya je ɗaukarsa daga airport don dama ta na suka koma tare da dadinsa. Ahmad ya kalla ni sai ya ce Antini ya hanya kin kula shi ta yi saboda akwai yar tsokana a tsakanin su ita da Ahmad din saboda shi ya iya bi da ita a yanda take so. Murmushi ummi ta yi ta ce Ahmad kada ka damu baby ba ta cikin yanayin tsokana yanzu ya ce to fa yanzu ummi sai kowa ya kama kansa kenan saboda yar gaban goshi ta zo kowa ma yanzu mai laifi ne idan ya taba ta harara nisa ta balla masa duk da tana cikin damuwa dariya yayi dan ya ga hararar ya ce sorry anti babba kada idan naki ya juye ko da suka iso gida dadi baya nan sai mai aikin ummi wato inna rabi ita ce ta iso tana yi musu barka da zuwa cike da farin ciki mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba wani mai son ki kaunar ki amma kike kokarin bijirewa bukatar mu akan wani dalilin ki na banza shi Jamal din da kike rainawa kina masa kallon wanda kika fi karfi tabbas idan baki yi a hankali ba wata rana sai kin zubar da hawaye a kansa musamman ma a kan sansa da kaunarsa da jajayen idanuwanta ta kalli mami murya a kare ta ce mami dan Allah ku tausaya min kada ku yanke min hukuncin da zai lalata farin ciki na Wallahi ba laifina ba ne da na kasa son na iya kokarin dannewa amma na kasa, ko don saboda ummi, amma wallahi mami ba na son ko sunansa na ji ana faɗa a matsayin mijin da nake aure. Takaicin nisar ne ya fara kama mami, amma saboda son tararrashenta sai ta rake ta ce, Nisa, ki daure ki wa iyayenki biyayya, ko don yadda dadin Jamal ya yi sevin ɗin abbanki daga tozartawar da su tayar suka yi ƙoƙarin yi mana a bainar mutane. A ɓangare ɗaya, haka zaki saka wa ummi da tsantsar soyayyar da take yi miki tun kina kankanuwa Nisa ko kunyar ta bakya ji na yadda kika fito kai tsaye kika nuna bakya kaunar ɗanta da take matukar so? Hawaye ne suka gangaro a fuskar Nisa ba tare da ta goge ba. Murya a karye ta ce, "Mami, har abada ba zan ki jinin ummi ba, amma wallahi mami ba na son sa a matsayin abokin rayuwa." Tsoke fuska mami ta yi tare da miƙewa tsaye ta ce, "Tunda lallashi ba ya yi miki sai an yi miki yadda zaki fi ganewa. Ki tashi ki saka kayanki. Karfe goma flight ɗinku zai tashi zuwa Legas. Kuma wallahi a matsayina na mahaifiyarki aiki ban yafe ba idan kika ce komai akan tafiyar nan ficewa ta yi a fusace ta koma falo bakin ciki da takaicin da nisa ke ciki ba mai faduwa ba ne kawai ta danne abinta a cikin ranta tare da daukar wa kanta mugayen alkawarin a kan jamal da bai ma san tana yi ba dan shaitini ya je zancen auren a gefe ya mai da hankalinsa akan al'amuran gabansa Abba sosai ya yi mata nasiha haka ma mami duk da tana fashe da ita sosai. Nasir ma na gida a ranar saboda asabar ce babu makaranta sosai ya shiga damuwar tafiya da antan tasa duk da kullum sai sun yi fada saboda shagen son girmanta da raina shi da ta yi wanda shi kuma baya son hakan dan shi ma ya ce so yake idan ya girma ya zama kamar yaya Jamal. Har suka yi Salegas bata ce kala ba haka ma bata yi koguntun hawaye ba saboda alkawarin da ta yi na ba za ta ƙara zubar da hawayenta a banza ba. Ahmad ne ya je ɗaukarsa daga airport don dama na suka koma tare da dadinsa. Ahmad ya kalla ni sai ya ce Antini ya hanya kin kula shi ta yi saboda akwai yar tsokana a tsakanin su ita da Ahmad din saboda shi ya iya bi da ita a yanda take so. Murmushi ummi ta yi ta ce Ahmad kada ka damu baby ba ta cikin yanayin tsokana yanzu. Ya ce to yanzu ummi sai kowa ya kama kansa kenan saboda yar gaban goshi ta zo kowa ma yanzu mai laifi ne idan ya taba ta. Harara nisa ta balla masa duk da tana cikin damuwa. Dariya yayi dan ya ga hararar ya ce sorry anti babba kada idan naki ya juye. Ko da suka iso gida dadi baya nan sai mai aikin ummi wato inna rabi ita ce ta iso tana yi musu barka da zuwa cike da farin ciki. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. yanzu mai laifi ne idan ya taɓa ta harara nisa ta ɓalla masa duk da tana cikin damuwa dariya ya yi don ya ga hararar ya ce sorry anti babba kada idan naki ya juye ko da suka iso gida dadi baya nan sai mai aikin ummi wato inna rabi ita ce ta iso tana yi musu barka da zuwa cike da farin ciki mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.